This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Alhamis ɗaya ga watan Oktoba na shekara ta 2015. Ni ne sarfi Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Giras Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran. Rasha ta musanta cewa har-haren da ake kaiwa ta sama a Syria na shafar waɗansu waɗanda ba mayakan ƙungiyar ISIS ba. jami'a ƙasar Afghanistan sun ce dakarun ƙasar sun kwato birnin Kunduz daga hannun mayakan Taliban asibahin yau Alhamis bayan wani ƙazamin gumuzu. na hukumar kula da ayyukan haji ta kasa iran ta ce yanzu haka iraniyawa 464 ne aka tabbatar sun rasu a turmutsutsun da aka yi makon jiya a wajen ayyukan haji a ƙasa mai tsarki kanin labaran kenan aka ji a yau ne aka yi canjin dogarawan fadar shugaban ƙasa a najeriya kar wani ya ji tsoron wani abu dangane da ni Boko Haram sun kai hari a garin Kishinga da ke yankin karamar hukumar Madagali, ko me suka yi? ga mutane da aka yanka mata biyu aka yi yanka rago da kuma harbewa kai da bindiga haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jimmai ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran rasha ta musanta cewa hare-haren da ake kaiwa ta sama a Syria suna shafar waɗansu banda mayakan isis yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da amurka da nufin guji samun saɓani a ƙasar da yaƙi ɗaiɗaita ministan harkokin ƙasashen ƙetare na rasha sergin lavrov ya shaidawa manema labarai a birnin new york cewa waɗannan rahotannin ba su da tushe dangane kuma da cewa waɗansu hare-hare sun shafi fararen hula lavrov ya ce bai samu wannan labari ba ya bayyana haka ne jiya laraba bayan ganawarsa da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry wanda ya ce ma'aikatun na amurka da na rasha za su tattauna nan ba da jimawa ba mai yiwuwa ma yau alhamis domin gudun karo da juna a siriya jiya sakataren ma'aikatar harkokin tsaron amurka ash carter ya ce mai yiwuwa ne rasha ta kai hare-hare ta sararin sama a siriya kan waɗansu wurare ne da babu 'yan ƙungiyar isis wata majiyar pentagon ta shaida murya amurka cewa kungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta yada zango ne a biranen rakka da aleppo da kuma birnin der alzo yayin da galibin waɗanda suke ƙoƙarin hambar gwamnatin shugaban ƙasar syria bashar assad suke birnin homs dakarun ƙasar afghanistan sun sake kwace birnin kundus da ke arewacin ƙasar daga mayakan taliban da asibahin yau alhamis bayan wani ƙazamin gumurzu bisa ga cewar jami'ai abdulra'uf ibrahimi kakakin majalisar wakilai ya shaida wa manema labarai a birnin kabul cewa dakarun gwamnati suna ƙara kutsawa a kunduz sai dai bai bayyana ko sun kwace birnin ba ya ce yanzu haka ana kan gumurzu a cikin birnin kundus kuma yana da wuya a san bangaren birnin da ke karkashin ikon gwamnati da bangaren da har yanzu yake hannun abokan gaba kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida sadiq sadiki ya shaida wa murya amurka cewa dakarun afghanistan sun kaddamar da hari cikin dare da ya yi nasara mazauna garin kundus sun shaida manema labarai a yau a yau a yau da cewa birnin yana ƙarƙashin ikon dakarun tsaron gwamnati sai dai taliban da ta kwace ikon birnin ranar litinin ta ce har yanzu yana ƙarƙashin ikonta hukumar kula da ayyukan haji ta ƙasar iran ta bayyana yau alhamis cewa yanzu haka iraniyawa 464 ne aka tabbatar sun rasu a turmutsutsun da aka yi makon jiya wajen ayyukan haji a ƙasar saudiya kafin yau alhamis dai rabin wannan adadin ne aka zata sun mutu a lokacin ba a san makomar sauran ba tunda ake tattake masu ayyukan hajji a birnin makka makon jiya hukumomi sun ce akalla mutane 769 ne suka rasa rayukansu ƙasar iran kuma take da adadi mafi girma mahajjada sun ɗora alhakin turmutsutsun kan toshe hanya da aka yi da kuma rauni a fannin gudanarwa jami'an ƙasar iran sun kushewa ƙasar saudiya yayin da iraniyawa suke zanga-zanga kullum a ofishin jakadancin ƙasar saudi da ke tehran ƙasashen biyu sun gana jiya laraba suka kuma amince su mai da iraniyawa da suka rasu ƙasarsu ba tare da bata lokaci ba babban limamin addini na ƙasar iran ayatollah ali khomeini ya yi gargaɗi da cewa ƙasar saudiya za ta fuskanci ɗaukar mataki mai tsauri idan abokiyar hamayyar tata bata mai da gawarwakin iraniyawa gida ba an samu turmutsutsu a wajen aikin hajji har sau biyu sai dai wannan shine mafi muni tun wanda aka yi a shekara ta 1990 inda sama da mutane 1,400 suka rasu. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin ƙasar pakistan ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wani sansani da ake kyautata zaton maɓoyar ƙungiyar mayaka ce kusa da kan iyaka da afghanistan yau alhamis da safe suka kashe akalla 'yan ta'adda 25 wata sanarwa da aka bayar a hukumance ta ce an kai harin ta sama ne a yankin dattakel da ke arewacin kasar da ake ɗauka a matsayin sansanin mayakan da ake alakantawa da ƙungiyar taliban ta kasar pakistan da kuma haƙini da ta kai ƙazaman hare-hare a afghanistan da aka yi asarar rayuka A jawabin Firaminista Nawaz Sharif a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ranar Laraba ya jaddada ƙudurin ƙasar Pakistan a kakkaɓi 'yan ta'adda daga ƙasar. Ya ce za a ci gaba da ayyukan sojin da ake gudanarwa da nufin kankaɓe 'yan ta'addan da ake kira Zabir el Azab a arewacin Waziristan da waɗansu wurare a ƙasar da kuma waɗansu ɓangarorin ƙasar har sai haƙa ta ruwa. An kaddamar da shirin ne a watan Yuni shekara ta 2012. Jami'ai suka ce an kawo yanzu an kashe mayakan 3,500 da suka hada da 'yan kasashen ƙetare yayin da kuma sojoji 400 suka rasa rayukansu. Jami'an ƙasar Pakistan sun ce an samu raguwar ayyukan 'yan ta'addan 'yan ta'adda da kimanin kashi 70 cikin 100 a ƙasar ta dalilin shirin hukumomi a afghanistan sun ce mayakan da ke kauracewa har-haren da ake kaiwa a waziristan sun shiga kungiyar taliban a bangaren iyakarsu abin da ya kara zafafa tashe-tashen hankali a kasar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farkon shirin an yi bikin sauya dakarun da ke tsaron fada shugaban Najeriya. Wannan ya zo ne a wani bikin samun 'yancin kasar bayan da shugaba Buhari ya yi wa 'yan kasar jawabi da sanyin safiya. Ga rahoton Hassan mai na kaina daga Abuja. manjo ibrahim abdullahi yusuf kenan ke jagorantar runduna ta 177 da ke tsaron fadar shugaban najeriya da ake kira guard brigade ke faretin bikin ranar samun yancin kai a fadar shugaban ta aso rock da ke nan abuja kwamandan dakarun da aka canza da nau'in da ke karbar aiki a fadar sun yi fareti tare da askarawan nasu faretin da ya ja hankalin shugaba buhari shauki da bege ya mamaye fuskarsa har sai da ya tafa masu Sojojin sun yi fareti iri daban-daban amma bisa ga dukkan alamu faretin bebaye da ba a magana a cikinsa mai suna silent drill shi ya fi jan hankalin manyan baki musamman tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawan da a lokacin ake ganin kamar zakaminsa na gidan soja ya motsa. tun da farko sai da shugaba buhari ya yi wa 'yan najeriya jawabi da sanyin safiyar yau inda ya taɓa batutuwa da dama inda ya magantu bisa naɗin ministoci There have been a lot of anxiety and impatience over the apparent delay Ya 'yan uwana 'yan Najeriya, an yi ta zumuɗi da jiran bayyana ministoci. Ba wani hujjar yin zumuɗin. Gwamnatin nan ta ƙudiri aniyar yin abubuwa a tsanake bisa tsari. Zai zama riga malam masallaci mu bayyana suna ministoci ba a kammala haddade ma'aikatun da za a bari ba. Duk da haka dai yanzu magana ta ƙare. An tura jerin suna ministoci kashe na farko, za a kuma tura kashe na biyu nan gaba. Shugaba Buhari kazalika ya kuma taɓa maganar bincike da sa za ta aiwatar. kar wani ya ji tsoron wani abu dangane da ni domin ba wani bita da kuli da zamu yi wa kowa mutane kurum su ji tsoron irin abin da zai biyo bayan aika aikar da suka tafka ina gayyatar kowa da kowa ba tare da la'akari da ra'ayin siyasa ba da mu haɗa kai a gina ƙasa. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. yayin da 'yan najeriya ke shagulgulan bikin ranar samun 'yancin kai na shekaru 55 rahotanni daga jihar adama arewa maso gabashin najeriya na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton cewa 'yan boko haram ne sun farma wani gari a yankin madagali da ke iyaka da jihar borno inda suka yi wa wasu mutane yankan rago ciki har da mata kamar yadda bayanai da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar 'yan bindigan sun farma kauyen kishin gani da ke karamar hukumar madagali wanda ke kan iyaka da jihar borno da kuma kasar kamaru a tsakiyar dare inda suka fara da kone-kone kafin daga bisani suka yanka wasu mata da kuma maza biyu yankan rago lamarin da yanzu haka ma ya sa al'umman yankin soma yin gudun hijira. mutane biyar aka yanka mata biyu aka yi yankan rago da kuma harbewa kai da bindiga sun kasuwa sun kuma abinci sun tafi da su jeji bo da kafa suka shigo gari. To suwa su ake kyautata da su ne? Yan Boko Haram. To wani hali kuke ta yanzu? Eh, yanzu muna cikin halin eh, mutane suna guduwa yanzu. Mutane kuke suna kan fita. Yan cikin suna ma sun ji tsoro. Yan kuke suna fita suna tafiya. To kamar me kuke so yanzu a yi? Kamar gwamnan jihar Adamawa ya kamata ya sani akan cewa karamar hukumar Madagali nan yana karkashin sa. An ba an doki an doki an kai su kace ba ba eh, hankali ba. Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adama ba su ce komi ba domin da na tuntuɓe shi mukaddashin kakakin runan soja ta 23 da uku da ke yola kaftin Jafaru Nuhu ya ce zai tuntube ni domin suna mitin a yanzu amma kuma har lokacin aiko da wannan rahoton ban ji daga gare shi ba. Mm. To sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar maza mazabar Madigal da micika Mr. Adamu Kamale ya ma tabbatar min da akwai lamarin inda ya bayyana halin da al'umman yankin ke ciki a yanzu. yau maimako mu kwana da farin ciki kamar wansu yan Najeriya wanda muke bikin samun yancin kanmu mu kwana muna kuka muna fama a cikin kunci. Yau ah, dare da ya shige nan wato yan bako haram su shiga kauyen Kircina su yanka mata uku su kashe mutane guda biyu su kone-kone. Ah, damuwan a nan ne babban matsalan da muke cikin muna ta kawo kuka wurin gwamnati muna ta kawo kuka wurin gwamnati musamman gwamnatin tarayya ta karo jam'iyyar taro a kafa a wajeje kamar su kircina su lasa su sabon gari su hembla da shauran nan duk wayannan kauyukan suna kewaye da sambisa a gaskiya aziz kuka mu ba amsa mana ba a ah, ni ina gani yanzu halin da muke ciki ba cin gaba muke yi ba ne akan magana taro na najeriya yanzu da nake ga maka nan akwai garuruka a madagali wanda jama'a suna ɗibo kayansu suna guduwa suna komawa wajejen da za su samu su boye haka a wajejen kircina yanzu muna gani muna ji eh, satin da ya wuce nan dille da askarawa ba waya na sun shiga ai kashe-kashe ba doki mataki ba yau gashi dai suna cikin kircina gobe wa san inda za su je so mu muna kira da babban murya jami'an tsaro su tashi su yi aiki duk abin da suke faɗa a jere da ba shi yake faruwa a kasa ba abin da yake faruwa a kasa daban ne ana kakashe mutane ana koko na gidajen mutane amma kuma a jere da sojoji suna cewa ai suna cin gaba ina cin gaba sakamakon halin da ake ciki ne ma ya sa gwamnatin jihar Adamawa a wata sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar Mr. Yohana Matayes ta ce a bana ba za a gudanar taruka ba domin bikin murnar ranar samun yancin kan inda ma ta buƙaci jama'a a jihar ne da a ci gaba da yin addu'o'in samun zaman lafiya ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria. to allah ya kyauta kuma a gaida ibrahim abdul abdulaziz yanzu kuma sai gashirmu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman kuka sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. Da magana Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai jimeta sakataren kungiyar zaɓe sun kana tarayyar Najeriya. tambaya ta ɗaya ita ce eh. mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba da eh. wannan lokaci ba yadda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi ko yana da laifi ko baya da laifi to irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba kuma ba a gansu sun dawo ba to muna tambaya shin wani hali suke ciki tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu kuma ya za a yi da hmm. sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige bayan cikin wannan lokaci da muke bai shige sati biyu ko uku ba babban hafsan sojoji na najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yanta da kayar baya wannan takwarar na ma ga alama kila ko kamaru yake koko ba Najeriya yake ba saboda idan da yana sauraren rediyo musamman ma murya Amurka da ba zai tambaya ta biyu ba. Amma duk da haka zan ansa mashi kamar yadda ya tambaya. Tambaya ta farko mutanen da yake zargin an kama su a gidansu. Na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su kila akwai bayani mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laihi misali na ta'addanci in aka ce kowa ma ya je ya gan shi kai ka san bincike ba zai daɗi ba ke ciki amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika saboda iya zama na maiduguri waɗanda aka bincika waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma ba su da laifi na san ana sallama su amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi in aka gama bincike wanke shi ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kama ake bincike a tsaye da shi kan hanya maimakon a sami wuri ya faka yadda za a bincike sauran al'umma su wuce. Eh, hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne kuma ana na ana bakin kokari yadda ba za a kunta ma mutane ba in ana zargin mutum sai a bar shi a fakin din shi gefe guda a bincike shi yadda iya bincike ya kama wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce. Kamar akwai tambaya ta biyu shi wannan sani sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabus da ya magana rashin makamai. ji abin da ya sa na ce kila kamar bai Najeriya na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan kuma na nuna cewar waɗanda aka riga aka yanke masu hukunci na cewar an kore su wannan hukunci yana nan sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na boko haram sun zo wurin da suke suka ranta a nakari to a hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba amma duk haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi ko me kenan kuma za mu ba za mu sanar da jama'a ka san yayi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin in suka ga 'yan kungiyar boko haram sun zo suke ranta a cikin nakare ɗin sun ce ba a ba su isan rundunar soja ba ta ba su isasshen makamai ne wannan za ku bincika? ne eh to dole ke ma kin san za a bincika amma ai wata magana ce wadda ba ta ma da tushe balle makami a makama ba dan komai ba wani dalili ne saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe kuma lokacin mutane ba su gane ba akwai farfaganda ma ta ta yan boko haram su kansu da suke karya suke razana jama'a suke razana su kansu sojojin amma yanzu da gaskiya ta yi halinta aikin ga yanzu nokon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki suke kaiwa amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi kwamiti za a bincika duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta. Jimeta kuna je na? Eh muna ji. To bisamillah ku ba mutum na gaba ya tambaya. Ah, assalamu alaikum ina ma babban bako barka da zuwa sunana Yusuf Usama daga nan Jimaita Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. na farko kamar yadda aka yi ta magana akan 'yan matan cibok da 'yan da kayar ba suka yi garkuwa da su. Yanzu har Allah ya sa an samo su ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida musu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su yi domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da ta kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu da nutsuwarsu sannan tambaya ta biyu kamar magana da ya akan hanya daga damatar zuwa biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga biyu ɗin zuwa yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna sannan tambaya ta uku kuma shine kamar yadda aka maganar hanyoyi din kamar gadoji sun da sauransu sojojin din za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne salamu alaikum to kanal gare ka tambaya ta farko kullum mun sha bayani kasan akwai mata da yara da mahaje mata aka wato ko aka ceto daga 'yan ta'adda a hannun 'yan ta'adda a mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko muhallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni wasu sun kai ga shekaru a hannun 'yan ta'adda ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba abu na farko akwai matakai dai da ake ɗauka na farko shine a za a dubi lahiyarsu akwai waɗanda suka galabaita za a kawo masu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya mataki na biyu shine yanayin tsaro saboda ba ma za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace sai ka ɗauka cewar eh wannan mutumi mutum ne na kwarai ba za ka sani ba karshen ta yan ta'adda ne na boko haram suka yi shiga burtu saboda mun sami irin haka za ka ga namiji da yake kirayin musulunci da sauransu amma sai ga ya sa hijabi na mata da sauran su ana ɗaukan matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro sannan kuma akwai waɗanda suke wararru ne psychologist da sauransu sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban ƙasa shawara akwai kwararru waɗanda suke abin ga suke wasu wasu program na da a turanci ake ce radicalization kafin har a kai ga sada su ga al'umma su a tabbatar da cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yadda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma sannan kuma ba ma su kadai ba al'umma gari su kansu ana faɗakar da su saboda yau duk wannan kungiya ta ta'addanci ta boko haram ta yi ƙaurin suna duk wanda aka ce shi ko ga ta da nasaba da shi akwai kallon da mutane za su abin nan to duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su to abin da nake so ka gane ba wani abu ne da hukumar soja kaɗai take yi ba abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya sannan magana hanya da kai da ta tashi daga damatur zuwa biyu abin da zan iya ce ma yanzu dai abin da muke da tabbaci shine wannan hanya ta tashi daga damaturu ta kai buniya ta kai biyu wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki ba ma ta tsaya nan ba har yolan da kake magana da sauransu. Sannan ka yi maganar gadoji da aka rusa, eh akwai injiniyoyinmu suna daidai gwargwadon hali kasan soja mu shine mu tabbatar da an sami tsaro akwai kuma wasu ma'aikatu na gwamnati da suke wasu abubuwa amma daidai gwargwadon hali akwai inda 'yan ta'adda na boko haram musamman idan ka duba tsakanin garin katarko zuwa buniyadi akwai wata gada da 'yan ta'adda suka rugurguza yanzu haka ana nan ana aiki a kai sannan kuma a sauran gadoji da da ubangiji za a yi aiki a kai amma ba wani abu ne da kawai sojoji za su yi ba akwai ma'aikatu na gwamnati su ma suna nan suna yi muddin dai na muka tabbatar da tsaro sauran kuma jami'an gwamnati za su ci gaba da ayyuka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ku bani dama na yi kira ga ɓangarori biyu na musulmi da Kirista a Afirka ta tsakiya da su yi wa Allah da ma'aikinsa su zauna lafiya da juna don ba abin da ke samuwa in ba zaman lafiya daga Isa mai kati gashuwa. muna jajantawa al'ummar garin madagalin jihar adamawa kan harin rashin imani da aka kai masu sako daga aliyu usman taka lafiya da alhaji haruna makeri aleru da sarkin samarin amursa alhaji umar suleiman sai kuma sakon adamu aliyu na guldi daga jihar borno wanda ya ce muna taya yan uwa yan najeriya murnar samun yancin kai daga turawan ingila shekaru hamsin da biyar da suka gabata sai kuma sakon yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawan najeriya wanda ya ce karrama tsohon shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta farfesa tahir jiga da wata kungiya ta kasar amurka ya yi daidai dama masu hikimar magana sun ce halin mutum jarinsa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka a yau na shigo wannan fili ne domin na taya daukacin al'ummar ƙasa ta najeriya murna cika shekaru 55 da samun yancin kai da fatan allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya amin sako daga garba sabiola gashuwa jihar yobe haka ma sakon abba sa'ada mahuta ya ce salamu alaikum voa hausa a yau ina ta taya al'ummar ƙasa ta najeriya murna cika shekaru hamsin da da samun yancin kai daga mulkin ƙasar ingila daga ƙarshe nake addu'ar allah ya ƙara daga ƙasar mu najeriya amin assalamu alaikum voa hausa allah ya sa jinkirin sunayen ministoci da aka samu daga wajen shugaba muhammadu buhari mu al'ummar najeriya ya zame mana alheri ƙasa baki ɗaya sako daga usaina alhaji umar foreba da sadiya isa mai kati da yana garba sabiola gashuwa da ƙarshe sai sakon alhaji garba gwandu aleru wanda ya ce ina kira ga manya da ƙananan kabilun tarayyar najeriya domin amfani da ranar samun 'yancin kan ƙasarmu domin zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labarai ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gabatar da jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis a birnin New York kwana ɗaya bayan da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya shaida wani taron cewa yanzu ba tilas ne su kiyaye yarjejeniyar Oslo da aka cimma shekaru 20 da suka shige ba. A jawabin jiya Laraba a zauren majalisa Abbas ya yi kira ga cibiyar ta duniya ta samar da kariya ga Falasɗinawa ya kuma zargi Isra'ila da ƙin sakin Falasɗinawa fursunoni da ci gaba da gina matsugunan 'yan kaka gida a yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus abbas ya shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa falasɗinawa ba za su ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ba kuma tilas ne isra'ila ta ɗauki alhakin rugujewar yarjejeniyar sabili da kaka gidan da take yi ya kuma ce yankin falasɗinawa ya cancanci zama cikakken memba a majalisar ɗinkin duniya a kuma tabbatar da ɗiyaucin yankin a matsayin ƙasa. rasha ta musanta cewa hare-haren da ake kaiwa ta sama a siriya suna shafar waɗanda ba 'yan mayakan isis ba yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da amurka da nufin guje samun saɓani a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ministan harkokin ƙasashen ƙetare na rasha sergei lavrov ya shaida wa manema labarai a birnin new york cewa waɗannan rahotanni ba su da tushe dangane kuma da cewa waɗansu hare-haren sun shafi fararen hula lavrov ya ce ba shi da wata masaniya akan wannan dakarun ƙasar afghanistan sun sake kwace birnin kundu da ke arewacin ƙasar daga mayakan taliban da asubahin yau alhamis bayan wani kazamin gumuzu bisa ga cewar jami'ai masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta ba haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.